bari mai martaba ya baka waje ka gana da ita yayi maganar cikin zolaya sultan ya yi saurin matsawa gaban shi ai min afuwa ina mai toba a gare ka mai martaba yayi dariya fatan komai lafiya lafiya kalau gimbiya muna nan muna tafirar ku ban taba tunanin ai mana za ta fita da takobin ta dawo da shi nan gidan ba sultan ya ja dogon numfashi ni na san za ta dawo da shi amma na yi tunani kala-kala hakan ya tabbatar yanzu za ta kwantar da hankalinta a gane babu wata masarauta da ta fita sultan ɗinta ya yi maganar da ciwo da cicewar fuska gimbiya ummi ta ce haka ne mai martaba ya ce zuwa yanzu hankali na ya kwanta Bori na ya cika akan ka sultan ko yanzu na rasa rayuwata ba ni da wata damuwa akan mulkinka sai dai na maka fatan nasara har karshen rayuwarka sultan ya riko hannun mai martaba tabbas ka zama mahaifi na gari ga yaranka ka nuna kauna ga kowa sai wanda ya bijire maka mai martaba na gode da soyayyar ka gare mu insha Allah muna tare har dariya yayi yana kada kai Kin biya ummi ta goge alƙwalar da ke zubar mata sultan ya ce ba komai yanzu ba lokacin kuka bane gimbiya wannan lokacin farin ciki ne haka suka ci gaba da su cikin jin daɗi da fahimtar juna baba waziri ne yake rabka uwar sallama a bakin kyauren gidan baba magayaki ya fito tare da faɗin shigo mana ba shigowa na zoyi ba tambayar ka nazo in yi ina jin ka kai yanzu dan an baka matsayi shine zaka guje mu ka koma bayan ta waye ce maka na guje ku ne ai ba ni da kamar ku wani mugun kallo waziri yayi masa tare da faɗin in dai haka ne albasa bata yi halar ruwa ba me kake nufi waziri ka fi ni sani kwafa magayaki yayi yace su ma iyayen namu da suka yi kalar naku halin ina mai rokar musu gafarar ubangiji ko kuma Allah ya sa ku gane gaskiya Ina faɗar haka ya shige bar shi ciki ya bar shi tsaye a kofa Allah sarki wurki take da jeran kayan da ke saman madubin ɗakin ta yaya ta yaya hakan zai faru da ni me yasa koyaushe bani da nasara ta yaya bokanya da aimana take bi za su fi nawa iya kwarewa a wajen aiki ku yanga hasanat da ke laɓe ta yi saurin ɗaga labule allah ya huci zuciyarki allah ya sanyaya fitar min daga daki. ai da ta faɗa tana sharar kwalla Gogo ta shigo tana karo da Hassanatu da ke ficewa. Kefa lafiya? Ai da ta saka kuka tana faɗin mama. Take take faɗin mata irin zafin da take ji akan abin da Sultan yake yi. Ke yanzu kishiyar kike wa kuka? Lallai sannu bata kare ba. Ta yi magana tana sanar da ita tare da ƙara canza mata tunani. Zaune take daga ita sai wata riga mara nauyi kasancewa gajiya da take tare da ita. Sultan ya shigo ɗakin yana kallon yadda ta jingina da kujera. kallon shi kawai take yi ya nufi bakin gado ya zauna lafiya kuwa Allah ya sa gajiyar jiki na har da ta sultan aka haɗa maga gimbiyarsa murmushi ya tare da miƙewa yana fara rage kayan jikinsa kar gimbiya ta zama raguma mana idan wannan yana saka ki gajiya har ki kasa faɗar sannu da dawowa ta yaya zaki gudanar da ayyukan da ke gabanki miƙewa dai tana takowa a hankali ta isa gabansa tare da taimaka mishi wajen cire maballar rigarsa ba yanzu na gane sultan yana son San samun tsegumi gare ni ba yanzu gaisuwar ce dariya yayi da kika ce tsegumi kin tuna min kaka ta yi murmushi ta ajiye rigar ba zan taɓa jin kasala akan ayyukan da nake son aiwatarwa ga nahiyarmu ba hannunta ya riko yana murzawa kafin ya mayar da hannun shi yana riko ta ya manna ta a jikinsa tsawon lokaci suna shakar kamshin juna ai mana ta rufe idanuwanta tana jin yadda yake shafa bayanta tabbas ina godiya ga Allah da ya bani ke a matsayin mata idan babu ki ban san ta ina zan fara gudanar da mulki na ba ya faɗa ya kaɗa kai tare da faɗin na sani ma da yanzu mai martaba bai ce zai yi marabus ba marmashi ta yi koshin wake na ruwa koshin wake na ruwa ne sultan idan babu kai ita kanta ai mana labarinta ba zai karba irin haka ba ya san koyar da kansa akan fuskarta ya san bace ta a kumatu tare da faɗin ina son ki ai mana ta ƙura mishi ido tana murmushi ta kamo hannun shi suka nufi banɗaki don ya yi wanka haka ta yi zamanta a bangaren shi har dare kafin ta fice lokacin aka sanar da ficewar ta hakan ya sa ai da ta nufi bangaren sosai sultan ya nuna kulawar shi akan ta saboda soyayyar da take shi sam ta manta da komai sai dai da safe ne suka yi baran-baran dan sultan baya son tsegume da son faɗin laifin wani ita ko babban aikin ta kenan wani lokacin kuwa ba ta da fira sai baya son ta ya fifita ai mana akan ta Wace gari ai mana ta yi shirin ta tun karfe takwas ta haɗa mutanen da za ta tafi da su cikin kauyukan da nahiyoyinsu da kuma sauran masarautun da suke karkashin masarautar tana son kewayawa don tuntuɓar nata matsalolinsu an sanar da ita yana ciki amma aida bata fita ba hakan ya sa ta danna waya tana tara tana tura mishi sakon fitarta yana karanta sakon yi saurin kiranta tare da sanar da ita ta same shi a falon shi kayan bacci ne a jikin shi ta kawar da kanta gefe tana gyara alkyabbarta wani kishi ya ziyarce ta kenan ba yana can yana baccin shi da matar shi sultan ya tsaya a gabanta yana faɗan ba za ki bari a kwana biyu ba fatan ka tashi lafiya sultan haka kamar zai zama jan lokaci ina son kewayawa ne yau ka bani izinin hakan ya sa hannu ya lakaci hancinta ganin tana wani fusgar kai ya ja baya tare da komawa ya zauna a saman kujerar shi ya haza kafa ɗaya a kan ɗaya yana mai ɗaura fuska ai mana ta kalle shi ta haɗe hannuwa a kirji hakan ya kara ratsa ran shi ya aza kansa akan wayar shi yana latsawa Ai mana ta fara nazarin shi ta fara tunani ta fara tunanin ya gane abin da ta aikata kenan cikin sauri ta fice Sultan ya bi da kallo da mamaki kenan ba za ta shi hakuri ta kaskantar da kanta ba shine ma san bai saba haka da ita ba dan me za ta saka rashin girmamawa a tsakaninsu in miƙe tare da tunanin tabbas dole zai zauna da ita baya son su fara haka jiya yi an kwankwasa kofar ana shigowa tare da sallama ya juyo don ganin mai shigowa ai mana ce ta mai da kofa ta rufe tana murmushi ta tsaya nesa da shi ta dan sunkuya tare da faɗin barka da safiya Allah ya taimake ka ya koma ya zauna yana ta ai mana ta zo ta durkusa a gaban shi ina neman afuwar sarkin sarakuna har cikin ran shi ya ji maganar amma ko motsi bai yi ba ta miƙe ta koma kan kujerar Allah ya baka ina neman alfarma na fara zagaye nahiyarmu don zama da mata da tattaunawa da su akan matsalolinsu sultan ya yi murmushi sultan ya baki dama ta miƙe ta nufe shi tana dafa kujerar shi ta sunkuya tana haɗe fuskar su tare da ɗaurar labbanta akan nashi ta fara saka harshen ta, tana lasar labban sultan ya kai hannun shi ya riƙo ta sannan ya ɗan ja ta baya ya yi dariya ina ce baki shirya fita ba ko kina son canza wanka ne da dariya ta bar shi ya bi ta da kallo yana murmushi wato ta fahimci ta yi laifi hakan ya sa ta canja dawowar ya ji daɗin hakan sosai tunda ta fita ba su ne suka dawo ba sai Mara ya ce lis ana shirin sallar magaraba a hakan ma ba wai ta je duk inda take bukata ba duk wani bincike da ta yi ta yi shi a rubuce don gudun mantuwa yayin da matan nahiyar suke cike da farin ciki kanin za su samu warwarewar wasu lamara haka suke jin daɗin ganin ta ko da ba ta yi musu komai ba tabbas ta shiga zuciyarsu tunda har ta yi niyyar tallafa musu bata bari sun yi wani baccin safe ba take take kokarin janye jikinta sultan ya kara matsa ta a jikin ya kara matse ta a jikinsa yana shashafar ta ai mana ta yi shiru tana jiran shi ya kara aza wasu bargo ina son shiryawa ne Allah ya taimake ka ni kuma ina bukatar shi ai mana ta kai hannunta kan wuyan shi tana shafawa shikenan sultan ya dago ta yana azawa akan kirjinsa ya fara sumbatar bakinta yana murza mazaunanta ai mana ta mirgina su tana kai bakinta akan kirjin shi ta fara tsotsar shi hakan ya firgita shi ya fara wani irin nishi yana canza salo ta hanyar mirgina ta ita ma yana kai kanshi tare da tsotsar dukiyar fulaninta wata yar kara ta sakar mishi sultan ya gama narkewa wajen son kasancewa tare da ita sha'awar ta tana fusgarsa ga hajiya babbar shi da take miƙe ta san da mai mishi ai mana tana jin shi ta jike wajen tana murzawa tare da aza ta, tana lasar jikinsa kafin ta ta fara tsotse shi ai mana ai mana yake faɗi a hankali wani abu yana ratsa tun daga yatsun kafar shi har kan shi ya jawo ta tare da canza mata salon kwanciyar yana saka jikin shi cikin nata ya fara sassarfa ya fara sarrafa ta yanda yake bukata cikin jin daɗin yadda ita kanta take taimakon shi sai washe gari ne da kanshi yake tuna mata ta yi shiri ta tafi ba wai ta manta ba ne sai dan yana son ganin shi ne ya bata umarnin hakan lokacin da ta dawo gidan mama da ta dawo gidan mama ya nufa tana faɗin mama a ba gimbiya shayi gimbiya ko gimbiyar sultan dariya mama ta ce ai idan kika ce idan kika ce gimbiya sai in ɗauka gimbiya aida awo kenan ita ba ta sultan ba ce mama ta saka dariya tana ɗauko butar shayi za ta ɗaura mana ta ce wasa nake mama amma zuwa an jima zan aiko da ta amsa ina annur yake ba fa da shi na je ba shi yasa na dawo da wuri Dan ya yi rikici shekaran jiya Shi ne sultan ya ce wai an ba shi wahala ne dariya ta yi ai mana ta miƙe zan shiga ciki mama a sauka lafiya allah ya taimake ki ta zo wucewa ta hangi hajiya mai gado tana magana da wata kuyanga ai mana ta kawar da kanta kamar ba ta ganta ba da ta yi biyar da ta yi niyyar bi ta wajen gimbiya ummi amma ta fasa bayan kwana biyu ai mana ta zauna da sultan ta sanar da shi komai na abin da take bukata sultan ya kalle ta ya ce to Allah ya baki nasara ai duk aikin ki ne na san zaki iya me hakan ke nufi sultan ai aikin sarauniyar mata ba zai shafi aljihun sultan ba dariya dai tana matsa hannun shi shi ma yayi dariya ai mana ce. to a bamu haraji mai amfani da shi ni ba damuwa ta harajin ya zama nawa bane zan yi amfani da shi sannan kuma hakan ba yana nufin ba zan saka komai daga abin da na mallaka ba ta murmushi sultan ya kalle ta duk yanda kike so zaki amma ban lamunta ki taɓa mallakin ki ba ki sanar da ni a kowane lokaci sultan zai duba ta rungume shi tare da faɗin nema hakkina ne ai Allah ya yi miki albarka ai mana bata ja lokaci ba ta fara tallafawa mata da kyaututtuka gine-gine irin su bangaren ilimin yaran su sashin jin daɗi da sana'o'in su musamman masana da gargajiya da kuma kafa dokoki akan cin zarafin mata da kananan yara kasancewarta ta samu korafe-korafe wajen bincike haka kuma ya bada dama ga mata da tunkararta da duk bukatunsu ta kafa ta shugabannin da za su kular mata da wasu bangarori ta saka an kyautata sutura da shaftace hanyoyinsu ta ba da babbar gudunmawa wajen kula da mata masu ciki cikin kankanin lokaci komai ya sauya musu farin ciki da jin daɗi ya bayyana ga matan daulolin yayin da suka shiga yaban aimana da halayyarta labarin sarauniya aimana ya bazu a ko'ina maganarta ake yi sosai darajarta ta ɗaukaka fiye da tunanin kowa nahiyar baki ɗaya ai mana ta gyara tsakaninsu ta wanke laifinta da suke gani a wajen a wancan lokacin da aka baza labarinta na satar takobi wannan abu da mutanen masarautar suka gani shine ya ƙara ɗaga hankalin magautansu yayin da suka rasa wajen nufa su rasa taya za su da su kayar da aimana ina ce take jawo waziri da ke shirin fita da kwalbar barasan shi ta mai da kofa ta rufe ki bar ni in je mata yau ina son in yi gaba da gaba da ita tunda wancan shashashar ba ta iyawa yayi maganar yana jinginar bango yana jingina da bango tare da nuna aida da ke shakar kuka a kasa daishan inna ta juyar da kanta tana mai jin takaici ita ba ma halin da wasiri yake ciki ne matsalar ta ba a'a ko yaye ne tana son ganin aida ta zama wani abu ko da kaɗan daga darajar aimana ne sun shiga hidindimun auren Saratu wanda ga baki ɗaya komai na auren na ce ta shirya. Ta jajirce wajen ganin hidimar ta tafi yadda ake bukata tare da kayatar da komai kan tsaye kan tsari. Tana tsaye tsayin tana tsaye a tsakar gidan Farida ta nufo ta da Annur ta kalle su tana faɗin daga ina haka Allah shi taimake ki wallahi rigima yake bani da lokaci Farida ku je da shi bata ida ba Sultan ya kara so gabanta ya amshi kayan da take hadawa ya ajiye a gefe ya kalli kofar ɗakin gimbiya ummi ya ce ki same ni a ciki ya ba wa farida umarnin bin shi baya a tare suka shiga aimana tana take mishi baya ya zauna dirshin a gaban gimbiya ummi yana gaida ta gimbiya ummi ta kalli aimana gimbiya an gama haɗa kayan allah ya ja kwanakinki ya kara allah ya ja kwanakinki kara na kawo fa ina gaisuwa amma ba ta ni ake ba gimbiya ummi ta kayar da hankalinta kan shi allah ya taimake ka wa ya taɓa ka akwai wanda ya isa bayan aimana aimana ta matsa cikin sassarfa tana zubewa a gaban gimbiya ummi sultan ya ce kin ganta ba ta da lokacin annur aimana ta kalle shi wai har yanzu baka gane ya cika rikici ba ne wai gimbiya ummi ta yaya yaro yana kuka amma ba za ta bar abin da take ta kula da shi ba aimana za ta yi magana gimbiya ummi ta riga ta kai dai ana kula da ka kai dai ana kula ka ko sultan ya yi shiru jin irin tambayar da aka yi mishi ya sun koyar da kansa kasa ya ma rasa abinci, cewa ya dago ya kalle ta idan yana kuka ki rika kula min yaro so kike ya tashi da rikici a gidan nan kina ganin yadda ake rainon yara ana kula su amma ke baki dariya gimbiya umi yi tana kallon yadda yake magana ta ce Allah ya taimake ka ita ba irin mutanen nan ba ne masu doki akan yaya dama na san ba za ki taba goyon baya na ba akan ta yayi maganar yana mikewa ai mana ta dafa kafadar shi Allah ya huci zuciyar sultan duk abin da kace haka ake a gidanka a gafarce ni ina tuba ta juya tana kallon Farida tare da cewa ta bata annur sultan ya miƙe zai buce ba magana Kin biya ummi ta ce na barka lafiya juyo waye da sauri yana sunkuyawa ya kalli aimana kina neman zauta ne a gidan nan Allah ya baki nasara na barku lafiya su suka su suka saka dariya sultan ya fice abin shi an gama biki komai ya lafa a gidan sultan yana jin shi kamar wani ingarman doki a sarautar shi yanzu ya iya rike ragamar komai na mulkin shi hankalin su kwance addu'o'i kuwa ba tare da ba dare ba rana suna jajircewa sultan da kanshi ya jagoranci yan uwan abokin shi Bilal da neman mishi auren Bilkisu a masarautar Toro bayan sun tafi ya rage daga sultan sai mai martaba ya kalli sultan yana faɗin Allah ya taimake ka yanzu kaina zaka iya bayar da Bilkisu ba sai ka kawo su wajena ba me yasa zaka yi haka kana da ikon aiwatar da komai ina neman afuwa baba insha Allah hakan ba zai kara faruwa ba mai martaba ya murmushi ya miƙe mu je ciki ka duba kaka rashin lafiyar nan ta ci karfinta sosai sultan ya jinjina kai yana miƙewa suka shiga cikin gidan sai da ya gaida duk mutanen gidan kowa ya amsa da fara'a wasu kuma sun yi da kilelai saboda ba sa san shi da aimana shi kan babu abin da ya dame shi da su mama kuwa ya sha tarba sosai a wajen da har tana faɗin ya gaida mata da mijinta annur ya ji daɗi sosai idan duk wanda yake son annur shi ma yana son shi kaka tana jingine da filo amma ko da aka sanar da ita sultan ne har da karfin halin mikewa sultan ya rike ta ki zaman ki kaka kin ga baki da lafiya to ban ga mutuniyar tawa ba kenan ita ba za ta zo duba ni ba ta yi magana cikin jin daɗi cikin jin jiki mai martaba ya yi dariya a zuciyar shi tunanin kowane hali kaka za ta shiga in dai za ta iya magana sai ta yi tsegumi sultan ya ce ki yi hakuri za ta zo duba ki to yanzu na fahimta na ce girman hular sarautar da ka bata ya hana ta dariya haba wane mutum dariya ta yi tare da faɗin fatan komai lafiya sultan lafiya ka lauka ka. allah ya baki lafiya Aminta amsa tana juyar da kanta mai martaba zai yi magana ne ta shigo tana zama sultan ya matsa yana gaishe da ita mai martaba ya ce yanzu nake cewa daga nan zan je zai je ya duba ya je ya duba ya gaida ke yayi magana yana sunkuyawa ne ta ce ashe Aisha ai na zo da kaina dan ban san ko ina da wani laifin ga Sultan ba Sultan ya dukar da kai a'a ne ne babu ayi min afuwa Allah ya taimake ka nan ai mana take cewa Sultan yana saurin yafiya idan aka yi mishi laifi amma ni ban ga hakan ba da sauri Sultan ya riko hannunta dan Allah ne ne ku yi hakuri sam ba ku yi min laifin komai ba ne ne ta kada ta kada shi shikenan Sultan in haka ne a rinka leka ne idan an zo murmushi yayi za a yi kamar yadda kika ce Allah ya taimake ki ta kalli mai martaba da ke tsaye ya harda hannuwa ta ce mai martaba ka ji abin da ya ce ko yanzu na tabbatar da maganar ka da nayi watsi watsi da da nayi watsi da ita a lokacin da kake son nisar da ni akan na bari ka hada auren Aimana da Sultan kaga ta dago a hankali ko dai kuka sani ana ba ku kuna rantsi hannu Sultan yayi murmushi dan Allah komai ya wuce ko iyayenmu ne bai kamata kuna neman afuwa a gare mu ba mai martaba ya kalle shi lokacin da yake gamawa gaban kaka yana mata sallama tare da ajiye musu kuɗi ya fice ita kogin biya umi dama bata bata sarki da shi tun sabon da ta yi da shi kaɗan ne ta canza hakan yasa shi ma ya ɗauke ta uwa sosai sultan ya so a ce zai je ya gana da iyalan baba harun amma bai san taya zai bullo mai martaba da maganar ba ganin cewa shi kanshi mai martaba bai taɓa yi mishi magana akan ɗan uwan shi ba da hukuncin da yake mishi akan ya tabbatar wa da sultan mai martaba ya girmama shi ne ya bar shi ya yi hukuncin shi a can kogin biya mai gado ta kalli jakadiya da ke durkushe a gefenta ta ce yanzu ita ai mana ce ta ce ki sanar da ni haka kwarai kuwa cewa ta yi a sanar da ke aikin nata ne ba na kowa ba kai ta jinjina tare da duba hannuwan lalle mun yi sake wankin hula na nema ya kai mu dare ya ma kai ku cewar jakadiya a cikin zuciyarta sai dai kuma ta dago tana faɗin abin abin dubawa ne uwar ɗaki na ba zan lamunta ba ki koma ki sanar da aimana ni hajiya mai gado na ce sama ta yi wa yaro nisa Jakadiya za ta yi magana gimbiya mai gado ta nuna mata kofa. Ta fice don ta san idan ta kuskura ta ƙara magana za a sauke kwandon jarabar a kanta ne. Lokacin da Jakadiya ta isa ɓangaren gimbiya Aimana ta samu ba ta nan. An sanar da ita Aimana tana bangaren Sultan. Hakan ya sa ta nufi sashin kai tsaye. Aimana tana zaune gaban Sultan tana matsa masa kafafuwan shi. Waya yake dannawa sai tsegumi take shi, amma sam baya kulata Sultan ya zama tsoho kullum da ka zauna sai a zo a matsa maka kafa. hutu ne dai ba ka so ka ga kun kusa kofar da aka yi hakan ya sa mana ta ajiye hannunta tana miƙewa ta koma kan kujerar da ke gefen shi jakadiya ta yau sallama tare da zubewa gabansu Allah ya ja kwanan Sultan barka da hutawa Sultan ko motsi bai yi ba hakan ya sa jakadiya ta kalli Aimana barka da hutawa uwar ɗakin mu jakadiya Aimana ta faɗa hakan ya sa ta gane ya ta amsa jakadiya ta yi shiru tare da faɗin na shiga duba ki aka ce kina nan kina magana ne kina da magana ne a'a ba komai sako ne dai amma idan kin koma zan isar miki da shi sultan ya kalli jakadiya ta cikin gilashin idan shi ai mana ta ce saki iya magana yanzu a'a a'a war masu gida sanar da ni a'a dama sakon da kika bada ne ga gimbiya mai gado ta aiko ni tana da sakon amma gaskiya ni ba zan iya faɗa ba bakina ba zai iya furta zunubin da zai wahalar da gangar jikina ba jakadiya sultan ta faɗa jakadiya sultan ya faɗa yana gyara zama Allah ya kara maka tsawon rai me ya faru dama gimbiya mai gado ta aiko aka sanar da gimbiya aimana wai kayan da aka raba wa kuyangi bai ishe su ba sultan ya kalli aimana aimana ya kawar da kai aimana ta kawar da kai yace me kika ce mata gimbiya na sanar da ita ban samu kowane bawa a gidan yana zabar abin da yake so ba don haka aiki na ne ba nata ba sultan ya kalli jakadiya mai ta